كتاب مرقوم tabbas littafi ne rubutacce ba zai gushe ba kuma ba za a ƙara komai a cikinsa ba kuma ba za a rage ba